Fiye da wata bakwai kenan kamar yadda mazauna unguwar Tudun wadda da ke Sabon Wuse a karamar hukumar Tafa suka ce suna fuskantar rashin hasken wutan lantarki bayan transformer da ke samarwa unguwar tasu wuta ta samu matsala. kuma suka kai kuka kamfanin aedc masu rarraba wuta a unguwar tasu amma suka gaza yin komai a kai ba su da zaɓi kamar yadda mutane unguwan nan suka ce sai da yi suka koma ga yin amfani da janareta amma kwatsam sai wani bawan allah tsohon shugaban karamar hukumar tafa abubakar ado ya siyo musu sabuwar transformer amma kamar yadda kuma suka ce abin da ya tada musu hankali ya kuma ba su mamaki lokacin da suka je wajen jaman da ke rarraba wannan wutar a unguwar tasu sai suka nemi su basu kuɗi kafin su zo su gudanar da aikin nasu kawai na gwada wannan sabuwar transfoma. so mun shiga hali marar daɗi wutan nefa da muke da ita a wancan lokacin wadda allah ji kan barinsa kallon ba wai don ya rasu shi ya kawo mana ita ta zo ta mutu mun yi gyara kuma gyaran bai zo ya yi kyau da kuɗin mu lokacin da muka kai musu takarda jiya a kai musu takarda su zo su hada mana wuta sai suka ce za mu ba su dan wani abu muka ce su duba da amma sun zo mun naira dubu ashirin mun ba su garanti sun zo su manta sun inta kuma sun hada mana wuta. mazauna wannan unguwar har ila yau sun koka kan cewa ana tilasta musu biyan kuɗin wutar da ba su yi amfani da su ba wato abin da ake cewa estimated billing a turance. abin yana damun mu gaskiya ana kara mana kuɗi abin na damun mu su kuma sun ce wutan nan duk abin da ake bamu daidai yadda ake saya ne megawas kaza an biya kuɗin shi kuma wannan yawan shi ne za mu sha wannan kuɗin ne za a ɗora ma kowane gida da ya sha wannan wutan shi yasa muka gan kowane lokaci kuɗi yana karuwa mana ba sa biya mana bukata kuma suna ba mu bil ba suna cajin mu kuɗaɗe da yawa gaskiyar magana idan da gwamnatin za ta karɓi wannan lasin ya kasance ya koma hannun gwamnati kamar yadda muka sani to muna ga zai fi taimaka domin dama an yi privatization ne an bai wa 'yan kasuwa domin a samu ci gaba to gaskiya mu dai a bangaren mu masu da muke najeriya gaskiya ba ma jin daɗin sabis ɗin gaskiya mu dai inda gwamnati za ta karɓa gaskiya a sake kyakkyawan tsari to zai dace. tuni dai wasu 'yan najeriya sai ya kira ga shugaba muhammadu buhari da kirkiro wani kwamiti na musamman da zai sa ido a kan yadda kamfanonin ke lura da na'urorin bada wutar lantarki kamar transformer da sauransu a ko ina cikin faɗin kasar nan kamar yadda dai za mu gani a wannan unguwa inda mutane ke sun sunkuyawa karkashin wayar wutan lantarki suna shiga gidajensu. maintenance to a ina ga kofis ɗin ku ya cire in ka kira ɗan nefa ai dole ka ba shi goro in kana so ya haɗa ma in ba aka bai ce ba kusa saboda haka nefa gwamnati ta ba su lasisi suna ansa kuɗi a hannunmu duk da nake magana da kai dinnan abinda ake sa ake rubuta bil dina 20,000 so kaga ashe abinda ake ba tsari inda abin da suke yi tsakani da Allah ne sun fara raba mita da su raba ma kowa mita saboda haka ni ina kira gare su ji tsoron Allah su raba ma gidaje mita kowa ya kasance yana unhan da mita wanda bai da kuɗi ya yi haƙuri da Allah ya bashi ya sa katin shek ya yi unhani da wutar shi. An dai sai da 'yan kasuwa kamfanonin ba da wutar lantarki ne ta gwamnati wato PHCN shekaru shida da suka gabata akan kuɗi dalar Amurka biliyan biyu da rabe kwatankwacin naira biliyan tara da goma sha bakwai ga kamfanonin shidda da ke sai da wawayen nan kamfanonin wutar lantarki daga bisani su kuma su rarraba wa mutane su karɓi kuɗi karshen rahoton kenan abdul yusuf labaran liberty